an zalunci murja akan hukuncin da aka yanke mata in ji wasu mutane to wasu mutane sun yi tsananin fusata sun kufula sun kuma zuciya akan hukuncin da kotu ta yanke wa fitacciyar 'yar tiktok murja ibrahim kunya inda suke cewa kwata-kwata ba a yi mata adalci ba. To ita dai murja kamar yadda kuka sani an gurfanar da ita a kotu ne akan zargin aikata badala da zage-zage da kuma iskanci musamman akan shafin sadarwa na TikTok. kuma kamar dai da kuka sani majalisar malaman jihar Kano ce ta shiga da murjan kara da sauran wasu mawaka da kuma 'yan TikTok waɗanda dukkan su an gurfanar da su ne akan laifi kusan iri ɗaya wato laifin yada badala iskanci da kuma ashararanci. kuma ita murja ibrahim kunya hukuma ta yi da ita a lokacin da take kokarin shirya bikin birthday ɗinta inda aka kama ta a otal ɗin tahir Guest palace da ke jihar kano wani abin mamaki kuma shine a lokacin da aka kama murja tana tare da idris mai wushirya kuma shi ma yana jerin mutanen da aka shigar da kara a kansu amma kuma shi hukumar bata kama shi ba a lokacin sai ta kama murja ta kyale shi sai daga baya ne shi ma aka kama shi To abin lura a nan shine Murja Ibrahim Kunya ta fi kowa dadewa a kulle a gidan gyaran hali a cikin waɗanda aka kama, amma kuma tare aka sake su duk da cewa ta fi su dadewa a kulle a gidan gyaran halin. to wasu dai suna ganin ko kaɗan ba a yiwa murja adalci akan wannan shari'a da ta wakana ba kasancewar tun farkon shari'ar murjan ta rubuta takarda ta neman afuwa ta miƙa wa alƙali a cikin takardar ta nuna nadamarta a fili sannan ta yi alkawarin cewa ba za ta sake maimaita yin kalaman batsa a kan shafukan sadarwa ba don haka tana roƙon kotu ta taimake ta ta sake ta domin ta ci gaba da al'amuranta sai dai kuma duk da cewa Marjan ta yi wannan roƙo amma haka ta ci gaba da zamanta a kula a gidan gyaran hali wato bayan rubutun takardar ta tama sai da aka sake zama a kotu amma kuma alƙali yasa aka sake mai da ita gidan gyaran hali to daga ƙarshe kuma bayan alkali ya sa an saki murja tare da ita da idris mai wushirya waɗanda suka fito a lokaci ɗaya duk da cewa ba a rana ɗaya aka kama su aka kulle su ba sai kuma aka ba su aiki na share-share wanda ba ƙaramin aiki ba ne musamman a wannan lokacin da aka shigo na zafi wato lokacin da ake zabga rana. haka zalika kuma masu cewa ba a yi murjan adalci ba suna ganin akwai masu aikata badala da manyan laifuka na ashararanci waɗanda suka fi na murjan amma kuma su suna shan sha'anin su suna holewar su ba tare da an kama su ba ballantana a gurfanar da su a gaban kotu to akan waɗannan abubuwa ne dai wasu suka buɗe wuta akan cewa ba a yi murjan adalci ba musamman akan aikin da aka bata na share-share bayan an sake ta. kuma duk masu irin wannan ra'ayin na cewa ba a yi wa marja adalci ba sun wallafa ra'ayin nasu ne akan shafukan su na sadarwa bari kuma yanzu a takaice ku ji abin da wani bawan Allah ya faɗa da kuma abin da wata bewar Allah ta faɗa waɗanda gaba ɗaya mun ɗauko su ne daga kan shafukan su na TikTok. Ba na goyon bayan marja akan abin da take yi, amma abin da aka sa ta yi yawa an kai ta prison ta dawo, an dawo da ita kotu ta dawo, sannan an ce wai wai za ta ringa shara, za ta ringa me za ta ringa me. abin na yi yawa an koma daga gyara mata hali an koma ta kuma yanzu yanzu da a ce dan mai kuɗi ne ba a yi hizba ba ko birtani akwai uban da ya isa ya zo ya ce wai zai sa a kama mutum sannan kuma ina da magana akan cewa wai an yi magana akan cewa murja tana yin abubuwan da basu kamata ba kamar cewa bata da da'a bata da kamun kai bata da respect tana abubuwan da basu kamata ba a gari mutum da wane suke yin wannan me yasa ba za a duba ba me yasa ba za a ga irin waɗanda suke din suna hotel a matsayin suna nuna cewa su yan lesbian ne kuma suna a garin Kano kowa ya san su ya san a inda suke kuma su ba a musu magana ba sai murja kunya sannan za a mata magana saboda ana ganin kamar bata da wanda yake shigan mata to tana da Allah kuma tana da manzon Allah domin duk wanda yake da manzon Allah ya gama komai a rayuwa dan haka maganan da kuke cewa wai murja ba ta da da'a ba ta da kamun kai wannan dai kuna labari ne mutum nawa ne baku yi magana ba har waɗanda suke lesbian suna nuna kansu su wani suna rungume rungume a cikin garin Kano su ba yi magana a kansu ba sai murja kunya to da wa aka ganta tana rungume rungume da wani namiji aka ganta tana fagin in juna ita sannan na jamu sannan ita na jamu da kike gani da ta sa aka kama